mata ku yi hankali da ƙawaye ƙawa ba a bar yadda ba ce ba a titi kuka haɗu a bari kuka haɗu ko a waje kuka haɗu ko a unguwanku ɗaya wallahi wata riga da kike sakawa a jikinki wallahi ba ta so riga wannan kina sakawa a jikinki wallahi bakin ciki take yi da ke ke wata ke kike mata komai a rayuwa amma wallahi tana bakin ciki da ke gashi ke yake mata duk abin da take bukata amma tana jin haushinki ki ba dole bane sai kin yi kawa kai in za ki kawan ma ya zama na kina da privacy kuma duk abin da kuke yi akwai limit sirrin ki fa sirrin ki ne ba wai za ki zo ki ɗauki kawa ku ne nan ku ne nan akan wani dalili ha kun in kuna tare da kawa ke ga ta ɗauki waya ta yi haka malama ki gudu ki gudu saboda gashi nan sai kin zo kin samu miji zaki aure sai a zo a fara fitowa da bidiyo bidiyon da baki san da su ma duk lalacewan naka naka ne ba sai na ƙara wani haske a kai ba kun gane me nake nufi so masu biyu na da kalmar karuwa na san dole akwai wanda suke yi na saboda Allah kawai suke ƙaunata ta yana addu'a idan burin suke nan su ganni na hallaka na koma yawon karuwanci Allah ya kiyaye dan Allah ku taya ni addu'a kar Allah ubangiji ya nuna musu wannan ranar a duniya da za a gani saboda halin rayuwa idan ka san yau baka san ba ka za ta kasance ba ina gudun aka amani da wannan mummunar masifar Dan Allah ku yi min addu'a akan wannan mutanen da suke bina da karamin karuwa wanda ya san ya san me nake yi ya kuma san me na dosa insha Allah ba za ku ga wannan lokacin ba ni mirja ina yawo irin na wannan ba irin wannan kuɗin nake so a rayuwata ba na san su ba na san ban abada irin rayuwar da nake ni alhamdulillah ina cikin kwanciyar hankali ina jin daɗi na don Allah in ma me muke ci a gidan iyayena ni ina jin daɗin rayuwa ta yadda yi abin da ba na so tun masu min wannan fata lallai sai an ganna a cikin wannan hali insha Allah albarkar annabi Muhammadu ba za ku gani ba ya aure ki huta ni kaina na fi kasan ne auren so amma abin da yake damuna shine mahaifina ba shi da lafiya ciwon kafa yake yi ni ce nan nake bashi farin ciki ni nake ɗebe mai kewa sannan yana da hawan jini shi kansa babban burinsa a ce yau gashi ni ma na yi auren amma ni ɗin ce kawai nake tunanin idan na tafi na bar shi shi ɗin ya zai yi ni zan iya ƙarar da rayuwata akan na ba mahaifina farin ciki baya iya zuwa ko ina daga masallaci sai dai ya dawo gida mu zauna mu hira idan na taɓa shi bashi ya zan yi ba wai ku kalmar da kuke tunani ta tana mutum aure ba ko kuma wai kalmar karuwanci ko wani abu da kuke faɗi ko duniya idan da akwai mutum da bata damu da rayuwa ba ma ta duniya da abubuwan da yake duniya to ni ce kawai idan ana yin dai abu kowa yayin abin ake yi za ka ɗan yi ƙoƙari kai ma kaga kana yi ko wani abu sannan da kake da mutane za su dinga binka kowane page za a yi postin dinka a ce ma karuwa wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kowa ne shi a doron duniya kowa ne ne shi na rantsuwa da Allah shi nake bautawa har in ya san ya taɓa nema na ya neme ni ya ɗauka kuɗi ya ce murzaga shi ina shi ne karuwanci ko ya kai ni wuri yana nema na ya fito ya faɗi tsakanin shi da Allah in dai dan sunna ne shi ya fito ya ɗaga hannu ya yi magana kuma mun je mu dafa Qur'ani Qur'ani zancen Allah ne Qur'ani gaskiya ne a dafa shi ana ganin gaskiya ne mu dafa shi ne rantsuwa wannan shi ne na. amma ni kaina ina so in yi auren sosai duk inda na kai da wannan ɗin zuciyata dole macice ni kuma ina da rauni kuma akwai wanda nake so dole zai rayuwa da shi amma mahaifina a zaune yake baya iya fita kullum ina tare da shi farin ciki da ke ba shi a yanzu kan ba zan iya ba ni ban sani ba akan kuskure ne na aikata da na zauna lallai a akan mahaifina da ni rayuwa na gwamnati na gama rayuwa ta a haka na ba mahaifina lafiya ku daina zagi na akan kalman karuwa ku daina bin magana irin wannan maganan ba na so ku banni Allah ya fi ni sanin ne gobe na ta tanada duk yadda